Lafiya. Lafiya. Haba. Lafiya. Wani wani irin azabin ban kira kake kwana ma sai ka ce kana kira kana kira daga daji. ni me? Ba na son fa rika gaya min magana ba. An gama abinci? Ni ban gama ba. Kuma shi ne wato dan na kira kira kira cewa wai wani azabin ban kira kowa ne ba ne. Ba na son rika magana ne mun mita. ai ba zancen mita ba ne kai kenan kullun ya gagai ya gagai ya gagai to wai nan ba za a gama abinci da wuri bane ne a to sai ba ne gama maka girkin da wuce nake yau kawai ne ne kuskuren girki ban gama da wuri kuma shi kenan sai ka zo ka dame ni da musifa kar ki ƙara ce min kai ba ko bala bala'e bane ni amma bala ke ne ma sai ki ganshi kin ga kin gani to ce nake ne kadai ban gama abinci da wuri ba kai kenan ko kai ka ciki duniya kar ba ga yin bakan magana ba. ban gama ba sai kai hakuri sai na kar ba ga yin bakan magana ba. ya za a gidana in ce bare in kawo kuma in ci a dafa a ƙidan faru a kan lokacin da nake bukata saboda me amma dai ka san ai ina dafa yau ne kaɗai ne kuskure ko tun da abin da ke zama rashin mutunci zai girki ciki kaɗai ni ba zan ci ba yau ka ci min wannan kuma ai kai ta shafa ni zan yi girki zai ki ce ke kai ta shafa wannan ai ba damuwa ta bace ka dai kawo kuma ni zan girka a cikin ku da za ka yi da kuɗin ka na yi aure na ɗan huta to gashi zai sanayo kuka

tun muna ƙauye fa muke tare da yarinya na har ubangiji ya sa na shigo birni da harkar nan ta wata awo yanzu ga irin kan gashishin gidan da na mallaka amma yarinya nan muna zaune da ita in na ce mhm, in dai ranta bai so ba sai ta gaya mara daɗi yanzu ka samu ne faru yarinya ce na zo an gama abinci ba a gama ba kurin abin da ta gani ke sai ta hayar da tsiwa da rashin kuma na ɗauko yin wata ne kuma ga ga mara kunya ita kuma ta za ta daina da rabin kudu to za Allah ya amfana wannan ka sake ta ce ka rashin mutunci ai ba kai nan ba malakin ni yanzu a kawo wannan wasan mara gida an mu wani mutuncin mana ai na ha ana ta yi ba yanzu ba ka ga unguwar tuwa ta sai lokacin da nake zuwa lokacin da na ga dama zan da na ina <laughs> Allah ko ba ai ba kai ne baka bi hanyar da zaka kawo matsala a gidanka ai da zaka yi maganin abin nan shi kawai zaka ga hanyar da sauki ai malam da kawai kokari za ka yi ka kare yin aure a ah. ba haka bai za ka yi ai aure za ka kare shi ke na kai maganin gida zaman lafiya ya ta to ainihin abin da bana so ka je ka karo mace su zo a yi ta kamsa faɗa kana ka zama alƙali ka zama harfe da wani shi bana so ya malam halin ayin ka ji ana fada to yare ne ya zama ɗaya ko a Allah ba ai ka bambanta yare kawai in ka bambanta yare shi kenan ai yare ne zama ɗaya ina da kuɗin da zan aure indiya ko china ko ba turi ba kai nan ba bar Allah ba ai ka nemo ta in yamura in yamura ko bai rage bai rage shi ke nan kara su ye dan fa da ba na ce ba eh da eh, eh. da da ba ah, amma da shiga da da wato basira da ubangiji ya bata kai ba Allah godiya alhamdulillah alhamdulillah zan ba da shi wato wato bai rabiya dan na da zan hore bi tare a ai ije yi ba zan ci gaba da bincika ba Allah ma alƙur'ani ina ka ji wata bai rabiya ka lalubo mu kwanta da haka duka abin da kawai za a yi kenan ba za shi taka maka Allah ya Allah ah! yo malam haladu har a tsaya ana tauna ba ta lokaci ai yadda za a yi abin na zauna na yi waka sai ne salati ga mai maka wannan gidan wanda to wai zama a can wato ai yanzu da zama cikin bayani ba karshen ta kafin ita shiri wato ya Allah sai mun wato tun da na ce ta Lode. A barka ne. Ina ga ja. Moni Lode. Moni. A ba ta kuɗi kenan. a Ai ba yi zuwa daga mara halin da zuwa daga ba da kuɗi. A mushari ina ga ja. Shi malam halin. To sai zamani da aka yi bayani sai muka ga to

miya tilo eh yawa Allah na da matata ba ta biya mun bukata ta kullum faɗa da yawan kuka wannan batu ya fada mini har zuciya ta wata rauni zauna zauna zauna a gaskiya ne a cin nama kullum nama kullum ba ka ka nama gidan mu a sabi me ka magana tafiya gida kin ga sabi kwantar da hankali ai ko maganar nama wata da kike kin ga kaza ko soyayya kike so ko gashi so ki ni ko me rai ma kike so za a kawo nan yanka ta iso ki fiki ki iya da ke so da ita ni ma zan yi haikin karo ko zan ba a to to shi ke ba komai ba sai ba sai kin yi ma amma abin da ke so da ke a sani dan Allah ki kwanta da hankalinki hmm? nama dai kowane iri ke so za a kawo za ki ci nama insha Allah ni wallahi yau ka fita ba ku zo ta ba wallahi ai duk abin da ka yaka ba a dare abẹ́rẹ́ tó wọnú òkun kò tún ṣe é mú àgùntàn tó wọgbọ́ òrò ó ti dàrí kọjá. tó wọnú òkun kò tún ṣe é mú àgùntàn tó wọgbọ́ òrò ó ti dàrí kọjá. òwòye mo kí wọn kú ẹ káàárọ̀ zo shi ne mun magana da yare don ki zage ni. A monki ina. Ke ma monki. Allah shi Ke wallahi Allah ki kiyaye ni. Kin san dai nan garinmu ne ke ba garin ku bane yanzu nan sai mu haɗu mu miki dukan tsiya kuma ba wanda zai sai. Oni da fun. Ke ma obi. Umali. kin ga a garin nan na ta shiga ta wallahi garinmu ne nan hausa sai in kama ki lakaɗa miki duka kuma ba wanda ya sai mun magana máa ń délé ṣe o máa jí o máa jí ẹjọ́ ń sọ fún ẹ mi fẹ́ mi fẹ́ kíkẹ́ kọ́tọ́ ṣe o. ni ban gaji rabon ma da ya sa mai gidan nan ya tashi a auren ki ba duk ga matan hausa nan zarkaɗa zarkaɗa amma ya rasa wanda zai ɗauko sai ke o tuwo ki ba. olo shi ne wata olo wo ola kane. simila ti ẹ ẹ mi fẹ́ o ẹ ẹ ẹ ẹ simila ti ẹ ẹ rẹ o mi fẹ́ mi fẹ́ mi fẹ́ o. ne y'a ta ya ya ya ya ya ya ya ya. sai haka kuma daga shigowa amarya zan fara murje mata hannu lafiya amma ya ka ɗauko masifa da bala'in ko da ma ya ka san su ba hakuri ne da kuma kuma ka san ne ba zan yi da shari ya ya ele eh, ni wani kini mo ko ko don tena wallahi ka ga mata ta take da zangi ne Allah kuwa ai ya ga wani da ke cewa sai hakuri a hakuri ba ji abin da ke cewa eh sai ta mu ba ji abin da ke cewa ba eh? amma idan na ga tana daga hannu tana haka tana haka domin mu aka nuna sama ba Allah aka yake nufi ba Domin. ba Allah kake nufi ba tashin hankali kake nufi. to yanzu ya za a koyar ga yaran yari inda yari yana. Ah, ba ga ka dauko ba ina ruwa na hakuri hakuri shari ke kuma kya da kasa za ta kene mata wala to ai saboda ban san ka gane ka sa ina ba na jan akwai wani makoci na sikiru wallahi karama bai ɗauko wannan masifa babu ko shakka السلام جاء بكم السلام الله عليك كما السلام عليكم لكن جاء انا ذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله wato lalakan da ɗakuna irin nan akan yi mamaki wannan da shi Allah wuriya akan yi wai kai ne kujeru da siya tana cikin na ce da kai gida mun kasa zama lafiya da uwar gida ko ba sama ka ba da shawara a auro ya rafiya to alhamdulillah muka je ubangiji ya ba mu sharifatu muna zama lafiya amma fa kuma ko kuma wata rigima ta taso domin rigima ita uwar gida da zarar mun keɓe da shari sai ta shiri da ita ake ita shari da mun keɓe da uwar gida sai ta shiri da ita ake ɗaya kenan kuma kullum inda ka san karnuka hai hai hai ba sa zama lafiya ne kowace na jin haushin kowace kuma na ta haifu daga cikin irin basira da ubangiji ya baka eh, shi ne nake so ba da wata shawara haka ne wa zan fasa a ciki haka ne to da haladu zan iya cewa ka bani mamaki da haka ta kasance a kanka tsakanin da matanka amma babu shakka malam haladu haɗe ma kai suka yi ko haɗe ma kai suka yi ai faɗa ciki a yi wa faɗan ba don kai ake ba a haɗe ma kai a biyu ka samu da ciki tun da ka to malam adadu hakan nan dai tun da Allah ya hore ta ki samu musu wani yaran kasa cikin mace shi ke nan ka raba kawo babban misali kuwa mhm. ka ko barbariya <laughs> Allah shi ke nan ita kaga ba ta jin yaren su yarbanci ba ta jin hausa wanda su mako ba jin na ta suke ba ka raba kawo nan wannan da nan wannan da wannan cikin amma kan su bi da ba sai maka aji kenan ta su ga da ban cika maka musu ba amma hmm. dai ka ɗebo babarbari ya wuka fa a yi wuka fa da karin ashe wuka ba su yi ai kai ka magana wuka wuka wuka da tuna ba ga gaciya ce kake da ka ba na ne. ne yi wani ya kai musu ka ga ita ba haka ke ji ba hmm. ita ba da ba ke ji ba hmm. su ma ko ba sa jin yaranta to ne ne ka faɗa a tsakaninsu sai ana kallon kallo wannan kallo wannan kallo nan sai dai kallo kuma wallahi abin da za a yi kenan hatu tun da ubangiji ya bani kuɗi dole in kai cire yin shi kenan wallahi na baka cijiya ba barbariya tun da ku masu shiga da fita Allah wallahi ai mana a shiga a fita a samu mun kai ba ma a nan ba ko da garin nan zamu bari hmm. mu tafi mai Maiduguri mu shiga in ga gamu <laughs> ko mu tsagaya kukawa mana halalin Allah wallahi ba zai ta fatan ba ana an ko mu barbari ya Allah ba kai ta ne ba zai ta lai lai mu da har ne mu sauki abin da din na roro na da kawai za ka gani to na ce a gaida ita shi wata amarya ko ba eh ai kan kawai za a dan wallahi ba zan gaishe da sarki a wayar ta ba kan wallahi wallahi wallahi ba zan gaishe wallahi ba kun आगे दिख रहा आगे दिख रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह alairu ah. kana kana ta wallahi kuwa ka san sha'anin garin ne ya za a yi sai hakuri Allah ya rufa ma faduwa ce zo daidai kwarai kuwa ka san na so in zo in ma wani bayani a gida kuma Allah ne fa ka san harkar lokacin da kaka ta yi na yi kokari a harkokin nan namu na tara hatsi yadda ya kamata to kuma Allah cikin ikonsa da rani ya yi eh. an samu haka ne an samu ai wato wannan sana'a ta ku ta haɗi ba eh to ne da yake naga an samu faraga na samu wani gida ta ka haye wallahi gaya maka duk abin nan na zamani akwai kujerun nan na zamani akwai talabijin iko Allah akwai katon gado za ka rantse da Allah wato gidan wani babban attajiri wallahi malam abubuwa dai gwanin sha'awa Ka mun ga talaka in ya samu sakiya <laughs> da na samu faraga sai na ga muna zaune da rakiya eh. kullum zaman namu yau fari gobe tsumma ita uwar gidan taka ita uwar gida sai na samu wata biyar biya wai ita sheri haba shi da kai <laughs> to muka zo ka san harkar kishi an je kumallan mata Allah cikin ikonsa sai malam zugabi sai ba ni shawara ka san mutum ne ya basira ya ce ai ma zama da mata biyu shi ke kawo nan da ko kina mai da su kuma kai kokari ka samu wacce ba ta jin hausa ba ta jin yarabanci yanzu abin da za yi kenan wato shi malam tuga zuki shi ya ce ka kara aure insha Allah <laughs> duk da cewa shi tashi ɗaya ce yo ba rashin hali ba ne wani wanda yake da hali ba mutum zai yi ba eh. haka ne ya yi kyau Allah ka tuba ko nake da halinka Allah da ai hudun zan ciki eh. in na ciki hudun sannan in zo kwakwara haka ne <laughs> alhamdulillah ka gane dan gari Allah yayi kyau yawa Oni kuni kujaje ewure ewure ewure olùrànbí jẹ́jẹ́ wo ìyàwó èmi ní fẹ́ wẹ̀ o ah, èmi fẹ́ wẹ̀ mo fẹ́ wẹ̀. wọ́n kàn máa ń lọ ṣùgbọ́n sẹ́ni ajá ìṣe kí n bá yẹ. olóṣì olóṣì àgbàyà ni olóṣì alfa eh, omogamari máa ṣe ṣége eh, máa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ sísìn ẹ̀ eh, máa di ẹ̀. máa o gun abokina na shawara muka dangana zan kara aure na hasba. na kara ta biyun rabiya da can ina da bahaushiya yau gashi na yi mata takakka. kullum fada da yawan suka ba sa zama lafiya harka ba sa hada wa cikin tarka kaga fa kamar da wasa haka muka je gidan sharifu ga eh. yanzu da wani gari amma ita wannan cinikin suna nan inda abu ya kasance wani na san dai akwai Dubanuwi. ai na eh, ai barka ina gaji ai zauna ba zauna ina lafiya um malam wannan to shine muka ga da mun bayani sai muka ga kamata mu zo ne muke bayani fangiyo eh fangiyo ko ai gulle mai fangiyo a yi gulle mai baki eh eh za a yi shi abu ne kawo dama ko kuwa mm. to shi ne sai muka ce to mu zo mu same ki mu miki bayani kun fahimta eh eh a yau yau wayan za a yi to a, <clears throat> ah, shi wannan mara halitta to shi ne dai abin da yake bukata kamar da na muke bayani zumunta ta aure yake so a bulla tsakanin haka <laughs>

yanzu ashe a duniyar nan muna ji muna gani za mu babban Allah nan ne kai abin da ya dama ba damar a ce za a yi mai magana ai malam ira ba haka yi. duk inda ka rige mun dan uwanka ya kama da wuta kokari kake ka shafa na ka ko a gaskiya ba ana gani wato sai a kyale gemun nafi ta ci da wuta ko har ya kone to shi irin wannan abu idan ba za ka iya ba da shawara ta gari ba a kai to shi ruwi kamata mutum kaga ni fa duk abin za a faɗa sai dai a faɗa amma ba zai ba in ga kuskure in ga rashin gaskiya a ce mun ja baki mun yi shiru in kai ba za ka samu lokaci ba ni zan tashi da kaina in je in same shi in mai magana ai bai dace ba irin wannan ba wai na ce mutum ya dinga aure ya dinga aure kamar ayu saba to amma duk abin da Allah ya rubuta zai kasance to fa sai ya kasance wannan ba dabara ba ce kai kanka irin wannan ba ta wuce ta same ka ba ai ka gane kai dai kawai idan za ka iya ka je yanzu ka ba shi shawara ka gane abin da za a yi ko kai ka je ka same shi ka mai magana ko mu je tare ko kuma ni in je in same shi gwara dai ka je in dan ina da ayyuka nan gaskiya eh mu je in taka ma ba fani ne malam haladun ba da ni ma kan je duk abin da aka yi kaji abin da aka yi kaji da ne ma kake ka zo ka nan ido dan ni in kotu ne ma zan kai zan kai kotu dan araba wannan aure subhanallahi ba zai ba Allah ne ma yake mutu kawai ana zuga shi a banza a wofi yana abin da bai shirya ba to ka gama duk ba ku suke sake zirga-zirgan abun ba ni ne zirga kuma ga ɗan uwar kama tana gida ka gama zo mu je jaraba na mu da na kawo shi ke na rakiyar ma nan gama ma kawai sai in zama da kuma wata wani irin mace babban mutum ne. Yanzu da take ga mu shawara kin shigo kina. Ya muke gida? Lafiya kana. Tashi ne. kowa ba a kan matsalar da yake samu a gidan kawo yanzu ya tashi ya ji yayin aure kuma yanzu ba yaran ta yake ji ita ma ba yare na kuka ji ba ga yawan tashin hankali da yake kuma yanzu ma zai ƙara ɗauko wata wai ƙabila kuma ya ke a haba da ke. Me yasa ba ki da do Allah do Allah da mijin ku yana iya kokarin sa yana da ku yana tabbatar da ku bai ba ku da to ina ruwan ki da aure auren sa auren kabilu haramun ne ke ma fa wata kabila ce ina ta wajen jinsin saboda ba haushe shi ma kabila ka do Allah ki kwanta da ki babu na a dinga then Israel must need a rest. عليكم. بسم الله يا الله كار يا كين فكين الله بكي بكي سلام ita nama da kaji tun na daga na gama kawo ba ake sani ba kuma tabbata yanzu ba su a kamar me ya abin da ke faruwa kuma a me ne ne ba zai na ce ba kana neman aure ba ni wa eh lalle eh ba shakka na yadda wato munafikai su fara shigowa gidan nan ni wallahi wallahi duk wanda ya zo ya gaya mai cewa wai ni wai wai wai aure nake nema wallahi kar yaki ba shi bane a gaba na yanzu ka ba sani ni dan kon da na shi gidan ba ba sai tuna kai na kanta wannan da wasu sai ah! aka zo ka ce za ka je ka nemo aure nan ma ke kadai za ki zauna ki fahimci abin da nake gaya miki mana nan ma ki kadai za ki zauna wallahi duk wanda ya zo ya ce wai ni aure nake nema da kar yaki ka ba sani ko da hankali ki wannan ne kadai kan zirgin ne za su ka'idori idan ka har yadda ba neman aure wani kake yi na sauran ki daga ainihin da isha ka dawo gida in dai ka tabbata ba zan ci ake zuwa yi da daddara ba ah, to amma to to amma a sabu abin da ke zo ki fahimta kin ga um, misali aka yi mutuwa kin ga yana fitar je ne gaisuwa ko kuwa to kana fitari fitari wa a'a

dakata bana kai kara kun sahibi na uban nura wannan hali na su barka sai wani ya ce dan haladu ya kokari kai ta uku idan ka zai kara albarka na ku auro ga barbariya domin ina daga yarbiya sauran batu ba ni kunnan ka ke rakiya wayannan bayan Allah zaman lafiya ki da su duk da ba sa jin abin da muke cewa akalla da yanzu na tabbata ko da gani da ido za su gane abin da muke cewa shari bar ganin a nan iyayenta suke sai da muka haye kogin kwara muka shiga sannan aka ce aka tuho da ita ita ko wannan baiwa Allah hajja kwalo to dai ka daina nuna ta ya ai ba kuma ba ba ba mu ce sabani ne to nan da kike ganin ta sai da muka wannan tafiya da kike ganin na yi sai da muka je wata anguwa can kasan mai dugura da ake ce bulun kutu sannan ɗauko ta ba kwa jin yaren juna amma do Allah ya zama ke ce uwa a tare a zauna lafiya ba na son rigima a gidana do Allah do annabi zan ji inda zan ji dawo sai sunya wani yi aure na ɗan huta to zai zan yi kuka. Gidan ya hargitse da rudani domin faɗan nasu ya nuni sai ko kawa sai ya wanduka. Mala zuga zigi ka cece ni, kai hangari ka zo ka ɗauke ni, mata uku za su manduka. ce da ni na kara yar gallo ina cikin hutun da zan kallo kai canje canje na albarka alaji na likita me ke damun ka ne to damuwa kamar yana ma'ana akwai wani damuwa da ka sa a ranka kake wani tunanin sa yau da gobe ito eh, ba wani abu takamaimai da zan ce ke damuna idan wuce ya damuwar ba ainihin iyalina wato rashin zaman lafiyar da suke yi yana damuna to me ito eh, ni ma'auni ne so alhaji shawarar da zan baka ita ce shi duk wani abu da yake damun ka ka rinka ajiye shi gefe guda ka daina yawan saka tunani a cikin zuciyarka saboda shi tunani ko a wasance ka san yana ramar da jininka da na auna yana hauhawa kuma bugun zuciyarka ya saba ka'ida yadda bugun zuciyar dan adam aka san shi to abin da yake jawo wannan sa wani abu a cikin zuciya kai ta yawan tunaninsa ya ci damun ka Allah ya Allah ya ce ka da lafiya lalle mai neman zuzu shi ke masa da jifa a da lafiya ina jinka bala bala zuga zigi dan na yanzu shi aka jama'a suka fi gaya maka kaga tun muna shi da juna bala ka tsaya ka mana cikakken bayani kan abin da ya kawo mu mu maganar da muke a kai shi ne muka ce kai ma'auni ne na ce menene dalilin da ya sa kai ka zauna da mace ɗaya shi ka bar shi yake mata ɗaya bayan ɗaya gashi har guda uku yana kuma ƙoƙarin ya tafi ta hudu ah. dan in ya zauna da kai wannan mai bakar zuciyar na san sai ya ƙara ɗaya me ka da ne wannan zuciya kuma hmm, ba ma wannan ba ko da yake dai na ji daɗin wannan abin da kai domin ka sa ya auren haɗin kan ƙasa mhm. ya auri wannan ƙabila ya haɗa da wannan ƙabila ya haɗo da wannan an zama ɗaya kenan amma da duk da haka na ga dai tare Allah ya muku arzikin nan kuma muna gani kai kana da mace ɗaya dan me yasa kai baka je ka karo ba shi kana tura shi je ta aure aure yau kai kana jin yanzu ni nake da ƙarfin halabi idan ana ajjama ta biyar sai na ajjama wannan ai butulci ne ka gode Allah mana duk arzikin da Allah ya ma to me da biya ciki ai ko yadda bayani yake sunna ce fata manzo Allah ta alaihi wasallam ko kuwa ko ku ta akai kowane musulmi dole sai ya adda mata hudu ko ku dole sai ya zama da mace daya duk da dai ubangiji tabaraka wa ta'ala bi hana auren mace hudu ba dan menene kai kake zaune da mace daya shi ka kasa shi hmm. ya auro mata hudu da Allah kuma idan duk abin da idan tsaya na zuwa idan wata matsala ce ko kuma wani abu ya faru ba wai sa za ka ka zage kai ka je ka zuga shi a aure ba bai ka daga ce domin akwai dalilai da aka sa mutum ya auri mata hudu na farko dai in kana da hali ka ka gane ai in kana da lafiya ba sai dai na yi bayani ba mm. <laughs> idan kuma za ka iya adalci tsakanin mata yanka ka gane ko ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne to an yadda ka karo sannan kuma annabi yana nuna mana cewa yawa ku yi aure don ku hayayyafa don ne ah, alfahari da kurana alkiyama ka gane ai mm. to ka wannan ma wani abu ne amma duk daga cikin nan kai ka zo kai kuma amma dariya kai kake to shazi yanzu haihuwa yake kai haihuwa kai na ce kai haihuwa kai wani eh ayo ka san sirrin da ba sani ba fa sha nake saboda tsabar wayo sai ka nemo tsud da ita shi ku duk gasunan kan tsagar da kake nemo mai taimaka bara kai ya ce baka yanzu kaga taimaka bara kai eh wato duk yanda Allah ya yi ka dole ka hakuri amma in banda haka tun da kanka tun da kanka da sai mu roki Allah a daina baka ki bai kama ba yo ai da ganin alamar ka an san zuciyarka haka take a'a ah, ah. to in da mugunta bawon Allah nan taro ku taso da shi amma yau yana asibiti gobe yana asibiti ba ka da labari ne har amma magana ka ce kai ga zance da magana sai baka bar akai <laughs> mako kuma sai zama ta wannan lesson na ke min kyau kila so kaya kaya eh sha show mi eh, eh ha o she go o she mai kyau eh o she go o she hmm Hai, duka ka suru gonu wis. Eh? Duka ka suru gonu fata Allah. Oh, ma sai ne sai kilo fesa fumi. Ka manyar ba ka karama da wanda ya wani. ẹ ìwọ àti ta ni èmi lọkọ tó ń bọ èmi nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìlú ẹ èmi kẹ òde tọjú wà mí èmi nílé ẹjọ́ èmi nílé ẹjọ́ èmi nílé ẹjọ́ ìjọ ìjọ ìjọ ìjọ mọdọrọ èmi èmi kẹ

aure na dan huta to zai kuka kogi na aluminiyan na kamfanin UAB aluminiyan sun sha babban da sauran nagarta da kyau da kawo jiki da sauƙin kuɗi sai kayan UAB aluminiyan wanda kasuwarsa ta mamaye ƙasar nan da za mu Nijar. kamar dai yadda ɗaya daga cikin masu mora aikin UAB ke faɗa a nan jami'ar Ashaka ya eh, hakikarin gaskiya kamfanin ab Aluminium Borders kamfani ne wanda muka fara aiki da su gaban shekara biyu uku suka wuce a sun muna da kashe da dama ko mun ga daga su da kwarewar su kwarai da gaske kayan su masu kyau ne da rahusa ba na jin a nan kasar ko kuma a makano da zai zuwa abuja za a samu kamfani wanda suke biya mutane bukatun su na harkar yin aiki da wuri da aiki mai kyau waka a bakin mai ita fi ga nadu Hussein Baba gaban kamfanin AAB da kalin bayani. Da farko ina matukar gabatar da wannan kamfani na mai dimbin suna a harkar da ta shafi aluminium a Kano State da kuma dukkanin kewayen Najeriya. Za a kai ma kaya daga nan zuwa Indiya a cikin Najeriya ne ko Kaduna ko Sokoto ko Jos ko Abuja abin da za ka yi mana kawai ka kawo mana mutumin da ya san wannan guri wanda in aka yi ma aikin ka gama za mu baka mota free ko in dai window ya kai daga ɗaya zuwa goma to daga goma abin da ya gaba za mu kai ma free amma daga tara abin da ya kasa to wannan kai za ka ɗauki da domin ƙarin bayani ku ga mana waya a lamba shida uku biyar shida biyar biyar da kuma shida hudu uku shida bakwai hudu ko ka zo ka zuwa babban ofishinmu da ke bayan gidan mai na haya a kofar ruwa ko kuma reshen mu a lamba 1528 da lamba 1586 shi ba kofar ruwa matan ta goge da kofofin aluminium masu inganci da aminci da aluminium mu shi ne jagora wajen sayar da kasa ta hausa da na sauran kasashen duniya saboda haka ma a cikin wannan shekara ta dubu biyu ya sami lambar yabo ta arewa wato arewa a wasu ya ta dila wannan lambar yabo ta zaba wa kasa alhaji hassan adamu kwarin gwiwa wajen gada tarayyar abokan su daga ko'ina suka zo a duniya kuma sun sha alwashin samar mana da sababbin fina-finan hausa da na sauran kasashen duniya na bidiyo ko na rikoda. sannan kuma suna sayar da katin marar magana na bidiyo da na rikoda wato mt akan farashi mai sauki ku dai ku cikin can alhaji hassan adamu da ke namba ashirin da daya bayan bata kano ko ku sadu da babban manajansa alhaji ibrahim hassan adamu ko ku tuntuɓe yadda lambar wayar tarfo shida hudu tara bakwai uku bakwai don neman ƙarin bayani alhaji hassan adamu da gani babu tambaya wato lamarin gidana to lamarin fa gidan sa ina jin sai dai roƙon Allah sai addu'a saboda yanzu sharifatu da rakiya sun haɗa kai dama ka ce faɗan ƙarya suke mm. yanzu sun haɗe wa hajja kwalo kai mm. Mm. suna zolaya ta su nemi ta kafirci sun mai da ita dai saniyar wani kuma ni a guri na duk ga baki ɗaya fa ta fafi su saboda ban san babarbaran mutum wato shi ya san aure ba sai da na wurin hajji kwalo duk abin da za a kwantar da miji hankali ta san shi amma sun bi sun tsani ta saboda haka ta iya girki ta iya kula da miji lokacin da kai zaka tashi daga wacce mata shi na sanda baka bukatar hayaniya ta san sun sun taru sai yanci suke mata sun hana ta sakar a gidan nan sun mai da ta sami wari haka to da na so in saki 'ya'yan banza gaba daya mu zauna da hajji a'a ina babban abin da shegalin ya kamata a yi a bisa shawara ma na gaya maka ta kuma tabbata sun haɗe mai ta hace kuma kai to karka manta tsakanin babe rabe da bahaushe to fa dama an matsa juna don haka suka ware ita wannan barbariya ta zama a gefe to ma da hanzu babu abin da ya kamata kai ban da ita ma wannan barbariya hajji kulo ka nemo wata ita ma abokiyar zamanta kuma kwarai kuwa ka nema wa hajja kullum ita ma abokiyar zama kaga shi kenan in Allah ya taimake ka ka kawo ta hudu ka cika daki ba ka wata dogon farka ba to abokiyar zama shiri kuma ba hushiya ba kuma gara kai ka mata da abin da ke da da fulani da bare bari eh. abokan wasa ne shi yake gaya maka da gaske wacin dangantaka da ke tsakanin da ya da sai kuma ka madan da <laughs> da kai madan da kai madan da shi ne wani ba ba wani bare ba fulani shi ne ke kai ma dalla a'a kai alairo alairo na gajiya ta gajiya ya jama'a yanzu yau ko bude mana ba rayu ko sauri gani sauri nake nema ina fitowa ta ce ana sallama wato ka san an ce zance shi ke da magana malayiru ka san na lokaci da na zo nake ma bayani nake cewa wato muna da mace biyu suna shirin karatu kai ya giga Allah cikin ikonsa yanzu sai aka ga wata bafalatana shi ne nake so samu cike kamar yadda ka ba da shawara kwanaki ta ga huta amma wani hangari ba kuma wallahi na buga gabas na buga yamma na buga kudu na buga arewa duk inda na san harkokin kuɗi na suke na zagaya na rasa ba kuɗi a amma ai wato an ce ta baya ta rago ta gaba ta malalace akwai gida da na siya kwanaki shi ne da nake so daga siyar tunda ina da hatsi a rubu kuma haka ba ina da shi a sto don sannan na zamanin ne wani yi nake so idan ubangiji ya kai mu kaka a rani na siyar da abu sai sake siyan gida amma yanzu in na samu mai siya siyar in ban san ban gina dan ƙara aure nan ciki ta ko ba ka ba abin da ban fahimta ba kana ta maganar kaga fulatana kaga ba fulatana shin wai nono za a siya ne koya wani irin nono aure wato haladu kakan bani mamaki wai kai ina tunanin ka yake ina kwakwalwar ka take haba ba ka da wata magana daga na ga wancan zan aura sai na ga wancan zan aura ina za a kai mata ne haladu ya do Allah ba zuwa ne neman ilimi ya gurin kama kuɗi na ne ne wani ke baiwa ko ba haka ba haladu haladu ba a komai in dai mata ne za ka yi za mu gani fún ẹ eléyìí ẹ òórùn òórùn eléyìí òórùn ẹ. <laughs> Hmm. Ah, wàhálà wàhálà sákàlì sí ẹ. Niara, é, Niara. Hoje eu cheguei. Iwoni, iwo, iwo, iwa, iawo. Wala hore. eu wala ki eu mu do eu ni. Tuduru malu sai karama, karama. Tun wala kire to gano sun. Kuma biya, shi ma ina zere. Ina mu hore ko. wani kuɗi ne kuɗin jirgi ne tana da zartar. Wani majiya. Ni da kashe ma. gaskiya a taura abinci Tawo nan aka kawo kuma? Eh, amalan. A ce ya Ce kin kawo tuwon mai kuka, ita kuma ta kawo ne ne. a haja kwalo. Bravo ko. Wani gidan da yake ko ne. Kai kai. Cikin ka ya murɗe. ka Cikin ka a ya ya yaya. Wannan abinci haka kowa ya tilo kamar gidan makoki. Rakiya. Ka san yadda za ka yi. Kai za ka farce cewar gidan ba za ka fara da. A ah, ya ji a malawo. Kilore, ya ji a malana, a malaita a ce gusti su. Ki daɗi na da ke rashin ah. hakuri. Rakiya. Amma dai ka san girki na ne ko? Yanzu dai bari in ci amalan nan a zauna lafiya. Ko bure. Bumba. burabusko da dare ake ci bari na iya ba ba komai yawa to bari a ci burabusko min ma shabbal amjara to jimiyoti min mi wawan biya tare a ah, shabbal amjara ta nan ko ji oligo rakiya a a dai na kira na kai zaka fidda kanka to kuma yi ke kike ne abin da ke cewa ba to shi ba uwar gida sarautar mata mm. a yi hakuri ta ga na iya da ragowar wuta ba jiki shakunanniya inda ni na aure na hada bindiga koya zan yi rakiya ku ba jin abin da nake su kyau ba na yi tun roƙe su Allah a ko Rayu ga mutuwa jiki ka ɗora da fula ya jefa da ya hada riya ta kula ayar dangar to ai kun mun ki ce mun sun mun cirko a a ni dai ba ni ce da girki ba su ya ake ce cirko turko da rabanci cirko turko. Kilode. Cirko kun mun cirko cirko da ido ya sunan cirko cirko. A tashi a yi gaba ba zan iya cin abinci ba eh. Kan shaki. Eh, shaki lo. Yawa a ina da ita akwai fahimta. Eh ji amala. To don zan ci. Insha Allah. Uh-huh. Insha Allah. Yawa. A jakwalo. Tashi fita kin ga ga yawa ki shari ta fita. Jiki. Eh, zan ci ne. Burin diya. Eh. Buri. Wato ci kenan lalle lalle. Eh Suraju. dan sai a dan jiki daga daki yawa wallahi ya zan ci zan ci kuma dan nan da dan yatsa nan sai a dinga buɗe masa ya kai a kai yau ni ga rakiya auren buri da wuya yake na shi na da buwa rakiya sai ka ci aituwa muna zaman lafiyar mu da ke zai da tuwa na fara amma kuma ke tashi ke sai a ce fa tsoron ki ke ji ba zan ci ba su inda san fita ke kina jami'in ke cewa na shige fita a ah, in fita tashi ki fita a tana da manta laza ko da ta gaba ciki dai zai kumbura da mutum maza mata ne to yanzu ba cin abincin ba rakiya a tana da manta lazan fa a tanaji talazan gidan babu mai hutu wani mijin ko ku su hutu ba sa zama ko su yi harka Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. asilmina kina ta duniya da ruru maɗe moy a mana jin kilafi a hamsa ana fi tumfi wace wani go ya hakuri ne. Yundu. Yi ma dai. A yi dibin nala. Yana jin yare, ni malamin tsafta ce. Duna mana amin gairu. Ya kuri ಮಂಗಳಾರ da ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ Kí ló ń ṣe? Kí ló ń ṣe níbẹ̀ yìí? Tó ń jókòó ẹ́? Mo ní kí ló ń ṣe? Ṣé àwọn ènìyàn lè mọ sí? máa jí ẹ ṣùgbọ́n máa jí àbí ògbó kí ni wọ́n tó ń sọ máa ṣe léṣe ní sínsìn. Lafiya bai Allah kika shigo. Ina lafiya. Ba gajiya. Ya gida. Lafiya Allah. kowa Allah lafiya. Wallahi ni malamar tsafta ce na zo. Kuma tun da su na gama ta zo uku sun zo kowace ce ta hantar da fita. Ya Allah su dai ke haƙuri. Abin da yake damun mu kenan a gidan nan. Kin ga mu ne amma kowace mu haka take zaune ba ta jin yaren kowa. Amma mai gidanmu ne ya kwaso wannan masifa. Muna zaman mu ni da shi lami lafiya saboda wata rana kuskure ya faru tsakaninmu da shi na girki ya ce ina abincin shi na ce ban gama ba shi ke nan ga miki muka hausa muka faru kuma ya samu wani abokinsa yake zuga shi shi ne ba shawarar ya je tsauro wannan aure na jaraba kin ba za ki damu ba zan yi wani abu a kai wani abu amma kafin yi da allah zan miki wasu 'yan tambayoyi da Allah ke da kishiyoyin nan naci duk kun makaranta? Into, eh ga baki ɗaya mummi. yi. Ni kuwa Allah idan ba za ki damu ba, ina son ki kira min su. In kira miki su? Mm. Rufa min asiri. Ba komai ki kira wasu. Ni fa tsoron masifa ne. In Allah da za mu ci mu abin da muke, da Allah ki kira wasu kakki damu. Ina ta a dace. Damu. morning, everybody. Good, Good morning. morning. Madam, what is your actual problem? Lack of understanding. And you, madam, your problem? They all hate me. And you? They hate me. You too. Travel. Your main problem is communication gap. I have now advised you to learn each other's language. preferably half language. So thank you. You're welcome. Okay, bye-bye. Allah da mata hudun duka sun gaisa ba sa fana babu mai kuka. kuna ji ku haka haka abinci abinci abinci yawwa haka haka abinci abinci abinci yawwa abinci mm. eh onje eh. eh abinci yunwa yunwa vida. Acalma. Acalma. Kau abinci. Kau abinci. Kau. Kau abinci. Kau abinci. Yawwa. Ina wuni? Me gida? Me gida. Idan yara. Sani da zuwa. Sende zuwa. Yawwa. Sende zuwa. Yawwa. Yawwa. Abinci. Abinci. Abinci. Abinci. Senu zuwa. Senu zuwa. Senu zuwa. Abinci. Abinci. Abinci. Abinci. Yawwa. Abinci. Salamu alaikum. Ya aka haka gida zama haka? Ina wuni. Ina wuni. Na lafiya. Lafiya dau. Madalla. Ina wuni. Lafiya. Madalla. Rakiya. Ya aka haka? Allahu akbar. Abinci. Abinci. A to au. Eh, waya ji a kawo abinci. <laughs> Alhamdulillah. Abin da za a yi. Zai cika hamisu. A'a. ku ci gaba da aiki bari shiga tukunan alhamdulillah gida ya kyau abinci abinci da eh, ina kwana ina kwana ina kwana ina kwana eh, ina kwana ina kwana ina Ina to ina kwana sai Ina kurke Ina abinci ina kono abin shi kawo ina ina ke tsora ke ke to abinci abinci ta a Sunan na gane munafunci guzahibi na da makirci shi ne ya da dagulan harka. na yi aure na ɗan huta to gashi zai sami yi kuka na yi aure na ɗan huta to gashi zai sami yi kuka Ana nan cikin wahala Bismillah ya Allah. Na kwana. Na gajiya. Na gajiya ya fita ɗazu to to dama akwai bayani kin ga dai yadda muke da mai gidanki da dai shi ya kamata in wa bayanin nan amma sai na ga ke ya fi dacewa da in wannan bayani mm. hajiya rakiya wa'annan ya'yan baƙaƙen dagagen da yake zama da su mm. ya'yan da daga kaya suwa ke akwai so da suka wuce kishiyanki ita wannan da suke kashi a ruwa da wannan masu fama da zane mai da ke san kwallon da waɗannan yayan bararren na hannun mai kafada in gaya mashi gaskiya in ba ki tashi tsaye ba billahi da zai ke shiga gurin malamai ki samu idan ya sallame su da gidan nan ki ci gaba da zaman su to munafiki oloshi oloshi ne Oloshi, oh, munafiki ne shi. Ka ji abin da ka faɗa munafiki. Sheri? Munafiki jo, munafiki. A wari ka zo munafiki. Zuwa zuwa, ah, a ina munafiki. A'a, ah, ah, ko? Munafiki. Sai mun ma duka. Oloshi. A'a, a aje a me ka mutu. A'a. Dara. A sai ni ma munafiki kenan. ga ga baki ɗin ba wanda ba ta jin hausa a cikin hajiya da kiya to muna su na su fili muna su olo a a kullum kullum faɗa da yawan suka ba sa zama lafiya harka ba sa haɗawa cikin taska. ban dakata ba na kai kara mun sahibi na uban nura wannan hali na kusan barka sai wani ya ce malam haladu kai kokari kai ta uku idan ka zai kara albarka